Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara hudu suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar kentucky kuma ana sa ran za a samu karin asarar rayuka in ji gwamnan jihar andy bashir a jiya asabar har yanzu wannan lamari ne na gaggawa bashir yana faɗawa wa manema labarai muna cikin yanayin bincike da ceto har ila yau adadin zai ci gaba da hauhawa ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya kai ma'aunin santimita goma sha uku zuwa ishirin da biyar ya mamaye yankin tun daga ranar laraba zuwa alhamis inda ya afka wa gidaje tare da lalata tituna da kuma sanadiyar batsewar koguna yayin da yankin yake kan tsaunuka da ƙananan tuddai ya sa yankin na fuskantar yawa-yawan ambaliyar ruwa masada kuma sun ɗora alhakin ambaliya akan sauyin yanayi ambaliyan da ita ce babbar bala'i ta biyu da ta afka wa jihar kentucky a cikin watanni bakwai biyu bayan guguwar da ta yi sadadin mutuwar mutane kusan 80 a yammacin jihar a watan disamba a ranar juma'a shugaba joe biden ya ayyana kentucky mai fama da babban bala'i ya kuma ba da damar ware kudaden tarayya ga jihar Ƙasar Ukraine ta buƙaci a tuhumi Rasha game da harin makami mai linzami da ya hallaka fursunonin yakin Ukraine da dama a wani wuri da Rasha take tsare da su a gabashin Ukraine. A jiya Asabar ne gwamnatin Ukraine ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agaji ta Red Cross da su gaggauta gudanar da bincike akan harin na ranar Juma'a. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna bacin rai akan harin makami mai linzamin majalisar ɗinkin duniya ta yi alkawarin bayar da tallafi don taimakawa wajen gudanar da bincike akan harin da aka kai a gidan yarin rasha da ukraine sun zargi juna da kai harin sai dai ba iya tabbatar da ikirarin nasu ba ya zuwa yanzu dai babu wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da aka baiwa dama shiga wurin da aka kai harin amma kungiyar agaji ta red cross ta buƙaci a bata daman shiga wurin domin ta taimaka ta kwashe waɗanda suka jikata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran irna ya ba da rahoto cewa a jiya sabar kasar iran ta cafke wani dan kasar sweden bisa zargin sa da laifin leƙin asiri bayan wata kotun birnin stockholm ta yanke wa wani tsohon jami'in iran hukuncin laifukan yaƙi a farkon wannan wata iran dai ta kama wasu 'yan kasashen waje da dama da kuma 'yan kasashe biyu a cikin 'yan shekarun nan galibin su bisa laifin likin asiri da kuma zarge-zarge da suka shafi tsaro Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun kira wannan da dabarar ramuwar gayya daga ƙetare ta hanyar kirkiro tuhume-tuhume zargin da tahiran ɗin ta musunta. A jiya Asabar kungiyar Taliban ta ƙara yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon fashewar gurneti a lokacin wasan cricket a birnin Kabul. Wuni guda kafin jiyan, inda ta ce fararen hula biyu a filin wasan sun mutu sakamakon fashewar. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin fashewar bam ɗin. amma mai yiwuwa laifin ya hau kan mayakan kungiyar is manyan masu adawa da kungiyar taliban tun bayan da ta karbe kasar kusan shekara guda da ta wuce yayin da dakarun amurka da na nato suka fice daga kasar afghanistan bayan da aka kwashe shekaru 20 ana yaki a baya dai mutane goma sha uku ne aka rawaito sun jikata a harin da aka kai da yammacin juma'a a filin wasan cricket na kabul inda mutane da dama suka taru don kallon wasan a ƙarshe ɗaruruwan mabiya wani malamin shi'a mai faɗa a ji sun kutsa kai a cikin majalisar dokokin iraki a jiya asabar karo na biyu a cikin mako guda domin nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da ƙungiyoyin iran ke marawa baya za su jagoranta jami'an tsaron iraki sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da karar bama-bamai wajen koran masu zanga-zangar suka kuma jikata wasu da dama da 'yan jaridan kamfanin dillancin labarai na associated press suka shaida sai dai ba a yi zaman majalisar da ake sa ran yin ba kuma babu wani dan majalisa a zauren firaministan iraki mustapha al ya umarci jami'an tsaro da su kare masu zanga-zangar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. har yanzu maudu-in-mu na haɗin kan al'ummar najeriya a gabanin zaben shekara 2023 muke kai kuma za mu tashi ne a inda mahalarta zauren ke bayyana ra'ayoyinsu a kan matakan haɗin kai bishop jonathan maji shine zai ci gaba da bamu labarin annabi yohana mai baptisma Bishop Jonathan Bismillah. Ranar da sarki na celebrating birthday sai ya ce me kike so domin rawan ɗiyan nan ta sa shi yayi murna sosai. sai ta ce ita dai tana nima a bata kan yohana mai baftisma an tun dama idan sarki ya yi alkawali alkawalin kuma ba a juya ba a canzawa so tun da ya riga ya sa hannu ita kuma bata ce tana son mota ba ko gida ko kuɗi ko sutura ta ce ita dai kan yohana mai baftisma take nema haka sarki ya ba da umarni an je aka cire kan yohana mai baftisma. an zo aka mika mata a kan tire aka bata wannan cikin sabuwar alkawali abin da nake so in faɗi a nan ita ce jahilci wata abu ne mai muhimmanci amma a cikin littafin Leviticus Sura hudu aya biyu da aya goma sha uku littafin mai tsarki har wayo ta ce a lokacin jahilci Ubangiji yake gafartawa wato littafin mai tsarki kenan lokacin jahilci in the days of ignorance God overlook. Amma yanzu inda muke abin da ya kamata mu yi mu fadakar da mutane domin ko lokacin da na sakwatan nan ya faru ni ma na sa baki na ce wani lokaci idan ba mu san abin da za mu yi ba da abubuwan da za mu hurta ba takan kawo mana wahala you know so at the end of the day abin da nake so mu bayar yau ita ce idan tun dama kauna na ba haske ba ne ibada na da imani na za ta zama banza so ina so idan muna koma gida wani lokaci a nigeria yanzu idan wani ya yi zina ya gan za a hore shi sai ɗauki addini isa a gaba wani ya yi faskanci ya gan za a hore shi sai ɗauki addini wani ya karya doka ko a hanya ana so a horar da shi sai ɗauki addini ya sa a gaba wani lokaci ko a wajen aiki ne ya yi wani abu mara kyau ana so a horar da shi sai ɗauki wannan idan har wayo mun kauce ga bi ba mu san wa'annan kalmomin da ke cikin littattafan da muke amfani da su ba lokaci ta kai da har wayo za mu koma ba na son koma fadakarwa da wa'annan guduma da aka bayar suna da amfani a gare mu littafin tsarki ta ce ka goyi yaro cikin hanyar da zai bi ko da ya yi girma har ya tsufa ba zai manta ba yau wa'annan hanyoyin da ba a koyawa domin an kai ga lokacin kwaɗayi da gasa so idan yaro ya tashi tun dama ya ga ana gasa ne shi ma yana so ya yi gasa gobe shi ma yana so ya saya mota so idan ya je ya yi fashi ana so a ji masa ko ana so a hore shi in ya ɗauki addini ya sa idan wani baya gurin a san ba za a sani cewa ga abin da ya yi ba ko mun yi tafiya ma muna so mu tabbatar cewa wannan za ta kawo haske ga jama'a a kasan mu gaba ɗaya domin mu yi zaman lafiya na gode suna na ji aisha abdullahi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni na magana na kalilan ne ba yawa duk abin da zan faɗa wallahi duk an faɗa nan gurin kuma wallahi gamsassu abubuwa ne ba na wasa ba abu guda ɗaya zan faɗa ko biyu a cewa da aka yi za a ɗauki hukunci malamai sun gaya mana inda ya kamata amma ina da tambaya ɗaya lokacin da aka kashe debora pastoci duk union ɗin christian sun fito najeriya sun yi magana na ɗaya na biyu an kashe mana musulmai a hanyar jos ba iyaka wannan research nake faɗa ba na baya ba ba wai kuma na so informatin problem problem ne. a'a ina so a gejin abu ne yanzu nan mun zo neman solution ne ji bature amma gaskiya ban hausan bai yi kyau ba so solution dina shine a yi wayin wannan abubuwan guda biyu na ɗaya muna da yawa kowa yana son sa Allah na tuba lokaci da mutum zai takin in aka zagi annabi wani dan uwa ya ce wai yana hada annabi da ƙasa wallahi annabi ya fi ƙasa duk inda ake tunanin annabi ya wuce nan na daya annabi isa alayhi salam ya wuce nan muna son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna son annabi isa idan da ɗayan addini za su yi hankali su yi tunani sun kalli duk rashin hankalin 'ya'yan musulman mu wallahi mun musu tarbiya mu ma an bamu tarbiya na yi makaranta a st patrick's kuma na yi a gombe na yi irk na yi crk kuma musulmai suna shiga ajin christians amma da aka tashi aka anansi a cikin makarantar cewa su ya su shiga IRK sai mutanen su suka ce ba za su shiga ba sai dai su shiga arab studies daya na biyu idan da an ce lokacin da aka ce yara suna dauka a ce wallahi ba jahilci wallahi wallahi karya ne duk inda kake faɗan jahilci ya wuce ne in aka taɓa addinin ka wallahi zaka yi reaction kwanan nan aka ce ya mata da ya'ya hudu da ciki har yanzu ban ga wanda ya fito a cikin musulman mu ya magana ba ba ma son musulunci ne ko ba ma son yan mu saboda haka yanzu abin da ya kamata ni zan tabbili wannan abin su christians su je su duba takardu ba su san shi ba mu mun ma fi sanin addinin su wallahi wallahi ban da regret ga yan uwa na duk sun koma sun karanti ni ba karanta much ba the little i read su kansu ma ba san jesus din ba fiye da mu mun fi sanin annabi annabi isa kuma magana fada bai tashi ba saboda haka su je su yi aiki sosai akan ya'yansu thank you very much amma kin san kina tare da babban mai bishara a gefen ki wanda ya haddace abubuwa kamar ruwa eh a minti minti minti minti daya Allah kai shi aminu tayar gobe ta yi maza maza kammala to da tambayar To jama'a assalamu alaikum sunana Yahaya Hassan Iyata daga gidan talabijin da rediyo na Liberty da ke nan birnin tarayya Abuja. To duka malamai sun riga sun yi bayanin abubuwa da dama wanda duka kowa ya gamsu kowane bangare kuma ya fahimta da inda aka dosa. To amma babban matsala ita ce yadda gwamnati take barin abin da ya rataye kanta hannun ɗaiɗaikun jama'a. Handling and controlling regional activities into individual hands. Wani abin da ya shahi sha'anin addini ya kamata ce gwamnatin kasar nan ta tabbatar da ita ke juya shi. ba kamar sauran kasashe ba mafi yawanci idan zaka samu mu jami'inmu da da masallatanmu za ka tun abin da ya kai fanka lasifika janareto na wannan wurare duka ɗaiɗaikun mutane ke ɗaukar nauyi suna sayan shi to kuma haka abu na cewa game da addinin ma dauko mutanen su za su zartar da hukunci kan shi bayan wasu kasashen ba haka yake ba gwamnatin najeriya kuma tana da wataccen kuɗin nan za ta ringa fandin ta ringa kashewa kan duk abin da ya sha harkokin addini na kasar nan muna da Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs muna da kuma National Christian Association of Nigeria ta hanyar waɗannan guda biyu ni na ji wani shugaba ce duniya ba ƙasar da take da daɗin mulka kamar Najeriya. saboda a tsari a addini guda yanzu kana iya sa mutum guda in ya ce kaza duka mabiya addinin nan za su yarda da wannan abin da ya ya ce don haka wannan shugaba in ya kira wannan shugaban addini ya ce ka je ka ce wa mutanen ka kaza idan ya yi masa magana ta kare a unguwa mai unguwa in ya ce a yi kaza baki ɗaya ce ga abin da za a yi baki ɗaya za a yi da haka najeriya ƙasa ce da take saukin mulki amma mi shugabanninmu ba su mai da hankali kanmu ba sai dai suka mai da hankali kan wawasan abin duniya sannan abu na biyu da kuma abu na da yadda zaka tsara shi abin da zama kawa an gula gare shi musamman wani lokaci mu yan jarida da ke ganin abubuwa suna walgawa iri-iri shine social media ya kamata a ce kasar nan an hido da hanyoyi wanda za a yi regulating social media kamar yadda muke ganin manyan kasashen duniya suna yi saboda mi me yasa ake cewa a hana auren wuri saboda yariya kada ta aure kila kwalwata bai ta dauki auren ba a yi mata auren wuri to yaro yana karami ko ilimi ne yanzu a irin matashin ustazan da ta na da ilimi za ga yadda yake kakamin da wanda ya rike cikin abin ba ɗaya bane ba saboda ba maki ko kila an sami abin ya mashi yawa to yanzu kana karamin yaro za ka buɗe waya ka karanta abin da kwalwarka ba ta isa ɗauka ba ka ga abin da idan ka bai isa gani ba to duk wannan abubuwan suna da manya-manyan abubuwan da suke mai da duniya ba yanzu ba ma kaɗan ba yanzu kudi ba kuma hukam na duniya shugabanni waɗanda ke mulkin duniya kwanan nan muka gani amurka wani matashi ɗan shekara goma sha takwas ya ɗauki bindiga ya sami yara 'yan makaranta su kusan goma sha takwas ya bindige sai ya bindige malaman kuma amma amurka ya halatta ɗan shekara goma sha takwas je shago yadda kasan zaka sai sayan biredi ya sai bindiga haka wani matashi je shago ya sa wannan muggan bindigoji ya je kashe wani mutane to amma yanzu suka ce da aka wani ana tunanin kila saboda daga wannan shekara goma sha takwas a maida sai koma shekara ashirin da ɗaya sai ka kai sai ka ta abin da in abin da ya sahu kam na duniya wanda su ake yoyonci a Najeriya sai ka ji an ce Amurka ta ce kaza to shine suka ce za su mai da yanzu abin ya zama shekara 21 to kaga har yanzu akwai gyara ya kamata a ce gwamnati su kalli sai ka kalli kalta al'ada ka da addinin ka sannan ka yi doka wanda za ta da kai Allah ba mu sa'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Aminu Tahir Gogo kamar yadda dan uwana malam nasir erikaya da kuma antina anti madina dauda suka gabatar da ni kuma ni ma'aikacin gidan rediyo ne na gidan rediyon tarayyar najeriya wanda yake da headquarter a nan abuja kuma ni ma ana da head na zama ana aiki na headquarter abuja amma yana da rassa dukkan fadin najeriya da wakilai a ko'ina na farko dai watan ita gaskiya tana da wani al'ada wanda idan aka faɗe ta sai an ji zafi saboda dama ita al'adanta zafi ne da ita saboda ka faɗi gaskiya yanzu duk magana nan ana magana wani kaza wani kaza ne kaza iyaye kaza me meye kaza kaza kaza kaza kaza to na yarda shi ma yana ɗaya daga cikin sabab tarbiyya din yana ɗaya daga cikin sabab amma duk da tarbiyya a ce maka da tarbiyya a ce maka ba tarbiyya a ce maka da jahilci a ce maka babu jahilci ni an haife ni lokacin ana yakin basasa ne a Najeriya ban ga wani ba ban ga tafawa balewa ba amma mun ji tarihin su yadda suke accommodating din duka addinai amma a gidanmu a bauchi kowa ya riga ya san gidanmu wallahi an mana kaciya tare da 'ya'yan sayawa 'ya'yan su rinna su danna tare aka haɗa mu aka mana kaciya ma ko muka warke tare ɗaki zaure ɗaya muka zauna ɗakin goggo a nan muka warke in mun ci kazan kaciya su ma za su ci kazan kaciya duk abin da aka mana na kaciya su ma za su ci to ana zaune lafiya a najeriya ana zaune ba wani abin da yake faruwa sai kwatsam lokacin sardauna ba a samu wannan matsalan ba ko lokacin shagari ma da na da nake da wayoyi mulki ba a samu wannan shaidanan ba sai wani lokaci lokacin wani mulkin soja aka fara samun irin waɗannan shaidanance shaidanance suka fara fitowa to a nan ina da ayan tambaya wanda ni ba zan iya ansawa ba saboda ina ganin abin ya fi karfi na tun daga su shak shafa su rabara suna nan su sun ga wancan lokaci sun za su iya sanin dalili kuma ba gane me yasa a baya ba a fara samun wayancan abu ba sai a lokacin wannan sojan lokacin wannan sojan da yake mulki aka fara samun irin wannan fitinan banza fitinan wabi har za ka dubi mutum ka ce kai an ne shi ma ya ce maka kai arne ne in aka aka yi haka to bayan wannan har aka je ga za a fara kashe-kashe kowa ya san abin da ya faru a zangon katab lokacin da aka fara ta ba ba gane wani irin abu ne ba a yi ma waɗansu addinai ba shugaban wancan lokaci me ya yi kowa ya san abin da ya fara faruwa a lere na bauchi lokacin da aka kashe sarkin lere a bauchi a lokacin an kama waɗanda suka yi wannan ta'ada har a yau wallahi ina tambaya ina da tambaya ina tambaya a gaya mun wani irin hukunci aka musu kuma an san abin da ya fara faruwa a tafawa balewa wanda a yau garin tafawa balewa babu gidan musulmi ko a ɗaya a yau garin tafawa balewa kuma hukuma shugabannin suna nan suna gani sun san kuma da haka me suka yi akai akan cewa ga an bada da sannan kuma wata tambaya ta karshe mai zafi sai a yi hakuri wai me yasa a ko da yaushe aka rikicin addini ya fara tashi zaka zance daga jikin kirista ya fara tasowa mun su ne wanda suke zagin annabi directly kuma yanzu misali kwanan kwanan nan na dubora ita ta fara zagin annabin nan gaba daya rabaran fathers da kowaye wanda sun san haka gaskiya ba gaskiya bane ba daidai bane amma suka zo suka goyi bayanta har suka zuga matasansu yan kungiyar bishara na Kaduna su yi waka mai da martani na kisan dubora kuma sun ji kani sun ji ba su yi wani magana ba sannan kuma musulman da suka tashi suka je suka kashe dubora wanda shi ma ba doka ba ne ba haka shi ma ba musulunci ya ce ba malaman da suke musulunci din su ma ba su goyaki ba su yaki wannan abu ba sai suka daure musu gindi ai ta zagi annabi mun yadda ta zagi annabi kuma duk wanda ya zagi annabi dole a kashe shi ko shi waye amma kuma kai kaɗan ka a matsayin kai kaɗai kana da doka da za ka iya ɗauka ka je ka yanke hukunci ba tare da hukuma ba to ka ji wannan kenan sannan kuma to duka kun ga wayannan abubuwa akwai laifi tsakanin ɓangaren kiristoci akwai kuma laifi tsakanin ɓangaren musulmai to saboda haka irin wannan abu da yake tasowa magana ta gaskiya malaman kirista ku zan yi magana da ku ku da ku ku fi jan hankali na magoya bayan ku domin duk yawanci irin wannan haka daga wajen yake fara tasowa sannan kuma malamai musulmai kuma ku yi hakuri ku ja ku yi bayani kan abu nan naku to shi ke jama'a assalamu alaikum sunana aliyu shamaki wannan zaure na biyoyi da farko ba shi ne karo na farko bai ke zama don lalubo bakin zare kuma ma'abota ilimi da ma'abota dadewa da shekaru da sanin mulki da siyasa sun sha zama a wannan zauren yanzu kuma an zo ta daidai gaba ne da ake son kada wani abu ya faru shi yasa ma sai aka ware sunan abin da za a tattauna a kai to alhamdulillahi ba maganar a bangaren musulmi ko bangaren kiristoci ba ne kadai mafitar ake so waɗanda suke da ilimin mafitar su yi magana a kansa ba ilimin a'a an yi kaza an yi kaza ba wannan zauren ba don haka yi ba akwai guraren da ya kamata tattauna wannan ba a nan ba Muna godiya kwarai Aliyu Shamaki. Za mu dakata a nan domin lokaci ya yi mana halinsa. Sai makon gobe za mu baka dama ka karasa bayani. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin ma'aikatanta, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Malam ko zaka gabatar mana da kanka kaɗan ɗaga murya kaɗan haka? Ni dai sunana Gambo amma eh. ga aiki na. Me aikin ka? Yankan farce. Na'am. Yankan farce nake yi. To yanzu gambo wannan sana'a naka na yankan farce kamar wata nawa ko kwana nawa ka dauka kana yi. Ni dai ban dare da farawa ba. Hmm. Amma gaskiya tun da na fara gaskiya ba laifi alhamdulillah. To yanzu mu dauka gambo misali kai dan nan jihar ne ko zuwa kai? zuwa na yi. To kamar daga ina gambo ya zo? Daga Gombe. Daga Gombe Gombe ya zo nan cikin Yola. Eh. to lokacin da ka shigo nan eh, da wannan sana'a ka zo ko dai sai da ka zo ka canja sai da na zo na canja to daman da ka zo da wace sana'a ka zo kunun aya nake sayarwa aiwala na'am na'am sabunan sai ka koma yankan farce to yanzu misali eh, malam gambo kamar wannan sana'a naka a wuni kamar nawa kake samu misali eh gaskiya ina fitar da sa'a ran da na yi sa'a kan ina tashi da 105 15 nake tashi kana sashe da 15 hmm. so yanzu mu dauka misali gambo akwai iyali a nan ko a gombe suke ko dai dai ana nan ta kokari tukunna kai suna gombe yanzu misali eh, gambo eh, wannan 15 da kake samu to yaya kake yi ka gudanar da rayuwarka akan wannan 15 da kake samu a wuni misali su iyali da suke gombe akwai yadda ake a dan kukuta musu duk yana isa ko dai ake ciki a yana isa hmm. ina tura musu yana isa kuma tunda akwai motocinmu da suke zuwa daga yola akwai motocinmu da suke zuwa nan hmm. Hmm, daga gombe hmm. akwai motocinmu da suke zuwa har yola to ina tura musu kuma yana iso su to yanzu misali in kaɗan samu abin da kaɗan samu ka aika musu kai kuma yana nan kai ma kana ɗan lalaba a hankali dai a sosai ma wannan kai ina lalabawa to yanzu mu ɗauka mana gambo a can gida akwai 'ya'ya ne ko dai mata ne dai kawai ko dai 'ya'yan sun kai nawa haka a yayan dai na samu dai uku kam mm. ɗayan a kwanakin na aka haife sa mm. to amma akwai biyun biyun sun yi wayo har suna bin masu kiwo mm. eh. to eh, malam gambo eh, misali watakila bai ta yi watakila ko gambo ya dan taba karatu ne haka ko dai a daidai ko dai tukunna dai eh hakika na dan taba karatu to kaman a yaya matakin karatun ya tsaya karatun da na yi gaskiya na dan dare da yin karatu hmm. amma gaskiya alhamdulillah hmm. karatun da na yi misali kamar ka gama sakandare ko ka gama firamare ko hmm. ni dai ban yi boko ba amma na yi arabiya na'am na'am to alhamdulillah ban yi boko ba amma na yi arabiya yanzu a arabiya misali ka izufi nawa ko biyar ko goma ko talatin ko abin da ya sawaka a na saukar da guda ne a to alhamdulillah na saukar da guda ne to alhamdulillah to yanzu malam gambo wannan sana'a naka duba da cewa ka shigo nan a cikin kasuwar jimeta kuma babban birnin jihar adamawa kenan to a kasuwan nan misali abubuwa da yawa sun ɗan yi wahala sun yi tsada haka da sauransu to ya gambo yake gudanar da rayuwarsa ne a adamawa duba da cewa a babban birnin jihar kuma rayuwar birnin tana da ɗan wahala ya yi gambo yake gudanar da rayuwarsa misali eh rayuwar da nake gudanarwa gaskiya ni dai gaskiya ina samu ina dan biyan bugatuna na abin kan gaskiya alhamdulillah mm. ina biyan bugatuna mm. yawa inda na samu ina biyan bugatuna kuma sai na godiyan Allah mm. <laughs> sai na godiya Allah eh wato idan na fahimci gambo da kace samun da kake yi yana biya ma bukata ba wani matsala alhamdulillah wannan kan to yanzu mu dauka misali eh, da yawa masu sana'ar yan kamfarce yanzu haka suna jin ka misali ta yaya kake gani ne za a iya taimaka muku gurin bunƙasa wannan sana'a naku to wannan ka sai da kuka gani kai mm. da kuka gani ku da kuke taimakon mutane sai da kuka gani mm. Mm. to madalla gambo muna godiya kwarai da ka yadda ka taimaka muka yi hira da kai akan wannan batu na malalla na gode. Yawwa. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Jones. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har harhaɗa shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.